domin kamar da ƙididdiga ma ke nunawa ba ga waɗanda aka kashe kawo yanzu fiye da 'yan kasuwa dubu hamsin ne hare-hare 'yan boko haram ya shafa lamarin da ya jefa 'yan kasuwa da ma kasuwanci cikin wani mawuyacin hali wanda ko hakan ne ya sa haɗakar ƙungiyar 'yan kasuwa ta najeriya neman ɗauki alhaji muhammad ibrahim 86 da ke zama mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan kasuwan najeriya mai kula da jihohi goma sha tara na arewa ya ko bayyana halin da suke ciki a yanzu kamar mutanen mu da boko haramu ya shafa mun hada report nasu gaba da file yanzu mun sa shi report za mu tura gwamnatin tarayya za mu tura gwamnatocin jihohinmu na borno eh, yobe da adamawa mu nuna ma gwamnatocinmu ainihin 'yan kasuwanmu matsalar da suke fama da shi a yanki domin 'yan kasuwa lokacin da aka wargaza dukiyoyinsu yanzu sun dawo babu shago babu abin da ke cikin shagon babu jarin babu komai sun dawo zero dan kasuwa in bai da jari dishi da wanda bai taba yi ba duka ɗaya suke mu ba muna nan kan ma'aikata bane wanda ko ina yake albashin sai na bin sa saboda haka muna kira ga gwamnatocin mu gaba ɗaya na Najeriya da na kasashen waje su taimaka ma 'yan kasuwa da bala'i ya shafa na insecurity na wannan jihohin namu guda uku don su samu kowa ya koma sana'ansa kuma a ragewa ma mutane masu zaman banza aikin ya samu musu aikin muna da mutane akalla su kai kusan dubu ɗari waɗanda abubuwan ya shafa gaba ɗaya zahiri a wannan yankin namu na na jihohinmu na guda jihohinmu guda uku ne. da nake a gwamnatoci da duk wani fasali da za a yi na taimako su dinga ware taimakon 'yan kasuwa na musamman gefe a nemi su ainihin traders masu kasa kaya a ba su taimakon su domin taimakon in ya zo daga sama da manufa mai kyau amma in ya zo kasa sai caccanja sai ka samu lokaci ma wanda abin bai shafe su su suke ɗiban taimakon ana ba su suna kuma tarwatar da shi da yawa zaka ji an turo da sunan 'yan kasuwa amma tun da aka soma abubuwan a ce gashi 'yan kasuwa kai tsaye mu dai a matsayin mu na shugabanni ba mu taba gani ba har yanzu amma muna kan nema muna kan gwamnati kuma da fatan gwamnatocin za su kukan mu su taimaka su ga sun rage ma yan kasuwar mu nan asaran da suka don su samu shi su samu aiki to ko ne yunkuri kungiyoyin yan kasuwa ma ke yi a yanzu hai layo dai ga shugaban kungiyar 'yan kasuwan. to mu kungiyar mu dai a daidai masu kuɗi cikin mu kalilan wanda muke da su muna zama da su muna neman taimakon mu ba wa mutane kan. sai dai kuma tuni wasu gwamnatoci suka fara tunanin taimakawa 'yan kasuwan domin farfaro da harkan kasuwanci. Gwamnan jihar Adamawa Sanatu Muhammadu Bindo Umar Jibrilla ya mako bayyana irin matakan da suke ɗauka domin tallafawa Program ne muke yi kasan da an yi program kamar na SASA a dauki dubu goma dubu biyar a baka wannan ba shi ne zai taimake ka ba duk wanda ya dauki dubu goma kowane wata yana baka bai maka alheri ba to mun shirya program wanda za mu taimaki masu karamin shuni wa'anda ba da komai misali wanda take kose ko wani wanda yake dan je sai itace ya sayar da sauransu in ka bashi dubu talatin mace yanzu tana kosai maybe bi ta bai fi dubu biyar bane in ka bata dubu talatin ka ce mata kudin nan bashi muka baki ba kyauta bane ki jujjuye a kasuwancin ki na tabbata dubu talatin na a cikin wata shida zai zama dubu sittin ko dubu ɗari sai ki darowa gwamnati mu sake ɗaukan wani kuma mu ba wani to haka shine amfanin wannan gwamnati shine canjin da kake ji mu mun zo mu canja rayuwar talakawa to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da al'ummomin da kwato yankunan ke kokawa game da abin da su kira shakulatin bangaren da suke zargin ana nuna musu honorable adamu muka dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar mazabar micika da madagali wanda a watannin baya ne ma a kwato daga hannun yan miniga masu tada kai da baya ya bayyana irin halin da ake ciki a yankunan su. Gwamnati kuma an ta kawo abinci ta ajiye a camp a inda kuma ba mutane masu yawa. Duk kauyuka nan gabaki daya su ma IDPs ne kan su gine ba wanda su ke fara abincin ba da ba ko kuwa ba kashe masa mutum ba kaya daya ne. So me yasa kuma za a bar abinci a cikin gari ba za a kai kauyuka nan ana wa mutane ba. A kwanakin nan na gani na je kauye na samu wa'ansu su zo suna raba abinci amma gaskiya bai wadata ba. Ya kamata a kara gwamnati kuma za ta kawo taimako bai kamata a ce su bari a cikin gari ba ya kamata su kai ƙauyuka nan a ba da abinci gini da sama da wanda suke kan duwatsu da wanda suke kasa dukkan su ba wanda da abinci yanzu da wasu garuka din wanda ba a samu an shiga barna ba abincin da yake wajen su sun raba wa wasu yan wasu da aka kakashe musu mutane aka kokona musu abinci so ba wanda yana da abinci abinci ne ya kamata gwamnati zai raba ya raba ya shiga kauyuka nan a bar abinci don al'umma su samu su raba fata ma dai shine Allah ka kwashin wannan matsala ta imin ga masu tada kayar bayan Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.